فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون yayin da annabi Muhammad ya zo wa shawa da saƙo daga wurin Ubangijinsa sai suka tambayi Yahudawa dangane da shi sai suka laƙana masu wannan hujjar suka ce ina ma dai an ba Muhammad irin abin da aka ba Musa na ayoyi masu nuni cewa shi manzo ne daga Ubangijinsa kamar su hannu da sanda to ka ce da su ya kai wannan manzo kana mai mayar musu da martani cewa ashe yahudawa ba su wa abin da aka ba musa tun da farko ba suka ce dangane da attaura da alkur'ani hakika su sihiri ne guda biyu waɗanda suke ƙarfafa juna suka ci gaba da cewa mun kafirce ma kowanne daga cikinsu attaura da alkur'ani